DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barka ku da warhaka a cikin wannan shirin da ke amsa wasu daga cikin jerin tambayoyin da kuke aikowa zuwa ga sashen Hausa na DW. Za mu ƙoƙarin amsa wasu tarin tambayoyinku ne game da yarjejeniyar nan ta cinikayya ta bai ɗaya da bata da shinge da ƙasashen nahiyar Afirka suka rattabawa hannu a farkon wannan wata a jamhuriyar Nijar. Shi me ake nufi da ita wannan yarjejeniya ne? waɗanne dalilai ne suka sa ƙasar tarayyar najeriya ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka ta nuna ɗari-ɗari dangance da shiga ita wannan yarjejeniya waɗannan da ma wasu jerin tambayoyi ne za mu ƙoƙarin amsawa a cikin wannan shiri na wannan mako tare da taimakon yan uwa abokan aiki ni abdullahi mamman ahmadu ne ke muku lale habin da kasancewa tare da mu jama'a amsoshin takardun ku na yi kira ku buɗe akwatin rediyon ku ku saurare mu jamis ku karkata duka kunnen ku tunatarwa muke ku kwatan baya kuke yi tunatarwar mu ku rabbi ku sadaka da hannunku. Toma madalla. Tambayar mu ta farko ta fito ne daga ɗimbin masu sauraron sashen Hausa na DW inda suke buƙatar samun ƙarin bayani ga masanan tattalin arziki musamman ma kan tsarin nan na Zalekaf wato Zone de Libre de Change Continental African ko kuma African Continental Free Trade Area AFCFTA a takaice. Wace ƙasashen Afirka da dama suka wa hannu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a yayin taron kolin su na wannan wata. Me ake nufi da wannan tsari ne kuma ina ya dosa? Waɗanni dalilai ne suka sa ƙasashen na Afirka suka rattaba hannu a kan wannan yarjejeniya? To domin amsa waɗannan tambayoyi daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus na miƙa su ga wakilinmu na birnin Abujan tarayyar Najeriya Wais Abubakar Idris, da shi kuma ya tuntuɓi Malam Yushau Aliyu wani masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan bunƙasar tattalin arziki na ƙasashen nahiyar Afirka. Yarjejeniya na kasuwanci ne kuma yarjejeniya na kasuwanci yana da asali mai tsawo saboda tun kafin a yanyanke ƙasashen Afirka suke da tarihin kasuwanci bai ɗaya wanda a turance muna da Trans-Saharan Trade wanda 'yan kasuwa ne sukan tashi tun daga birnin kano har su tafi a sudan su kuma tafi gabas eh, arewa ta ta gaba sannan kuma wato arewa ta tsakiya to wannan kasuwanci a duk sanda ake yin shi yana haifar da wato arziki mai yawa to amma yarjejeniyar ta samo asali ne bayan nan a irin shugabanni masu zuma irin shugaba paul kagame na kasar rwanda wanda suke sun fahimci inda duniya ta dosa saboda haka suka kawo shawaran da a afirka a cire wannan shinge na kasuwanci wanda zai ba mutanen afirka dama su shiga kowane ƙasa a afirka domin yin kasuwanci wannan zai zabar da kasuwanci zai kyautata kasuwancinmu sannan zai faɗaɗa ilimin da muke da shi a afirka sannan kuma bayan ya zai kuma kawo wato haɓakan tattalin arziki arziki a Afirka din gaba ɗayanta. A ranar 21 ga watan Maris ɗin shekarar bara ne dai shugabannin ƙasashe da dama na Afirka suka nuna gamsuwa da amincewa kan wannan yarjejeniya ta kasuwanci maras shinge. Matakin da kuma ya ƙara zafafa da daɗiyar manufa ta ƙungiyar ta tarayyar Afirka da ta shafe tsawon shekaru tun 1963 tana hankorin tabbatarwa. To amma sai dai duk da wannan fatan kasashe da dama da suka hada da jamhuriyar Benin, Equatorial Guinea da Gabon da Eritrea da tarayyar Najeriya su nuna shakkunsu da ɗari-ɗari kan wannan batu. Inda da kyar da su ɗin goshi ƙasashe hudu daga cikin biyar suka rattaba hannunsu kan wannan ƙuduri domin zartar da ita wannan yarjejeniya ta kasance an soma aiki da ita musamman ma tarayyar Najeriya. To ko me yasa Najeriya ɗin ta dinga yin ɗari-ɗari kan wannan batu Malam Yushau Aliyu? Eto eh, an ka ɗauki Afirka a matsayin kontinent wato nahiya gaba ɗaya to a yarjejiya ne ta nahiya sannan kuma a duk faɗin nahiyar ba ƙasa da take da girman kasuwan da ta kai Najeriya saboda a ƙiyasi akwai mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu a faɗin Afirka to Najeriya ita kaɗai tana da wannan mutum miliyan ɗari biyu haka kuma yarjejeniyar da aka ci gaba aka aka sa hannu kamar na afirka ta yamma wannan yanki yana da kusan mutum miliyan 380 najeriya ta tana da mutum miliyan 200 to kaga kuwa idan za a shiga yarjejeniyoyi irin wannan yana da kyau kamar mu irin mu masu sharhi mun ta kira ga gwamnatoci cewa a daina zuwa da an ce za a sa hannu a takardu kawai a sa hannu a takardu ba a fahimce su ba to wannan kin sawan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shugaba muhammadu buhari ya tsaya aka duba yarjeniyoyin yadda suke da kuma yadda zai amfani afirka da kuma yadda mu ma zai amfane mu sannan aka shiga to a irin waɗannan dalilai ne yasa ƙasashen da basu shiga ba za ka iska cewa ai ƙasashe ne kamar afirka ta gudu da najeriya su ne na ɗaya da na biyu a girman tattalin arziki saboda haka ba za su yi wasa da tattalin arzikinsu ne kamar wato abin da ya faru ne a haɗaka ta turawa wato european union in ka kula ai ingila ta ja da baya kuma ita tafi karfi a kudinta shine kudin da ya fi karfi a irin wannan yarjejeniyoyi. Sai dai duk da cimma wannan yarjejeniya da kasashe suka rattaba hannu a kanta wata babbar ayar tambaya da kowa ke yi kansa shine ta kaka al'ummomin kasashe musamman ma kasashen na Afirka talakawa masu karamin karfi za su ci wannan moriyar gagarumar kasuwar da za a cewa marasa shinge? Eto eh wannan wannan tsarin shi daban ai jijiyoyin hawa-hawa ne tun 1995 da aka sake dokokin kasuwanci na duniya wanda ake cima WTO to wannan shine babban yarjejeniya na kasuwanci wanda Afirka na ciki dukkan kasashen Afirka yawancin suna ciki to amma a yanzu dinnan da aka wannan kasashen Afirka sun bude shinge ne na tsakaninsu saboda bunƙasa tattalin arzikinsu kuma akwai hasashe ne da aka yi hasashen farko akwai yanzu tattalin arzikin Afirka da kasuwancin da ake Afirka yana da tagomashin kashi goma sha shida ne kawai cikin ɗari amma ana tunani tunanin buɗe wannan shinge zai kai kusan kashi hamsin da shida a cikin shekaran farko da za a yi wannan yarjeniyoyi sannan kuma ka kalli girman tattalin arzikin afirka wanda ya kai dala triliyan bakwai a girmansa to wannan girma na tattalin arzikin ƙasa in aka buɗe shingen shi shi ma zai bunƙasa saboda akwai kiyasi na irin ilimin da zai watsu musamman wato kananan masana'antu wanda yake mu Najeriya muna da ƙananan masana'antu muna da hukumar da ke kula da ƙananan masana'antu hasali ma akwai mai rike da babban bankin gina nahiyar Afirka ɗan Najeriya ne kuma akwai dukiya mai yawa da Najeriya ta sa wanda kuma idan aka yi amfani da waɗannan yarjejeniyoyi mu a bangaren mu na najeriya in aka bi ka'idoji wanda gwamnati za ta building ta gina ya ƙananan 'yan kasuwa to mu muke da dama fiye da kowa saboda a lokacin da ƙasa ɗaya za ta bar mutum dubu ɗari su je su nemo arziki a afirka najeriya za ta iya sa mutum miliyan goma su je su nemo arziki a cikin ƙasashen afirka da sunan kasuwanci ko kuma cinikayya a ƙarshe mara yin sha'u ga talaka karami mai karamin karfi mai sai da ayaba mai sai da kankana mai sai da gyada ta ina wannan yarjejeniya za ta taimake shi ya yi kasuwanci tunda an ce yanzu an kawar da shingaye daga nan za ka iya ɗaukar hajar kai har afirka ta kudu ba wata ah, mishkila eto eh, abin da zai faru shine dole ne mahukunta da hukumomin da aka dora mu alaki su ne za su taimaki talakan najeriya ya zama kamar talakan kenya talakawa da ƙananan 'yan kasuwa da ke kenya da rwanda sukan sai da ayabansu a cikin gonansu a dajinsu malam yushau aliyu kenan wani masanin tattalin arziki da hada-hadar kasuwancin ƙasashen afirka To ma sauraro kada a manta ana tare da shirin amsoshin takardunku ne da ke zo maku daga nan sashen Hausa na DW. A gaba sai kuma tambayar haɗin gwiwa da ta fito mana daga Lawali Bubakar Mr. India a Anyamai da Ojo Titin Bugaje da Magaram da Haruna Muhammad da ke jihar Difa da Audu Baka gyaran tulu a Maraɗi. Dukkaninsu masu sauraronmu ne da ke jamhuriyar Nijar. Malaman na buƙatar samun ƙarin haske ne game da batun naɗa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isufu a matsayin shugaban gudanarwa na ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka da ake kira ECOWAS ko sai dai yawo. Masu na son ne su ji waɗanne shugabanni ne suka taɓa riƙe shugabancin ita wannan ƙungiya ta ECOWAS waɗanne irin ƙalubale ne ke a gaban sabon shugaban ƙungiyar ta yanzu Muhammadu Isufu. To domin ba ku amsa masu sauraro daga nan birnin Bon na tuntuɓi Malam alkasin Abdurrahman wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na ƙasashen Afirka. Abdullahi ita wannan ƙungiya ta ECOWAS an kirkira ta ne a ta ba mata hannu na kirkiro ta a 1975 musamman ranar 28 eh, ga watan biyar. Amma dai uwayen kungiyar wanda suka kirkiro ta wanda suka hito daga wasa a kirkiro ta yakub ga wanne na najeriya da shugaban kasar togo wanda ake kira da yasin yasimbe iyadima yanzu dai tana kumshe da kasashe duka ne macin afirka guda sha biyar daga lokacin da aka fata zawa yanzu um, shekara 44 ko shekara 45 ana iya cewa shugaba ko 33 uh, suka yi jagorancinta ana iya cewa a takaice in ka ɗauki kama ɓangaren najeriya obasanjo ya rike lokacin yana mulkin soji buhari ya rike so biyu babangida ya rike shekara hudu don kuso hudu sani abacha ma ya rike abdulsalam abubakar ya rike aduwa ya rike gudulak ya rike kuma daga karshe shi buhari ya rike yanzu in ka ɗauki jamhuriyar nijar daga kafa ta zawa yanzu shugaba biyu kawai kacal suka taba rike ta in ka dauka akwai muhammadu tanja in ka dauka akwai muhammadu isuhu na yanzu duk da ke kamar in ka dauka tun da ƙasar ta hada turbar demokaradiyya babu wani shugaba wanda ya taba kammala wa'adin shi daidai ko ya shiga na biyu banda su wa'annan guda biyu duk da ke ba dalili bane tunda da kaga aksarin wa'anda suka rike kungiya a najeriya duka soja ne kuma in ka diba akwai shugabanni irin su uh, rollins na ƙasa ghana ya rike in ka ɗauki kamar konare na ƙasar mali shi ma wa'adi biyu ma ya yi don ku daga 1999 har zuwa da 2001 uh, in ka ɗauki wadi na senegal shi ma ya yi wa'adin shi guda biyu ya yi haka haka kamar su jan akufa ado shi ma ya yi wa'adi guda biyu to haka dai za ka samun su ga sunan kaga ko goodluck jonathan shi ma wa'adi biyu daga shekara ta 2010 zuwa ta 2012 amma banda shugabanni wanda ke jagorancin kungiya wadda suke da haɗakashi akwai eh, commission akwai wata babbar kungiya wanda ake cima ecos commission wadda ita ma take da wani shugaba wanda cikin yarjejeniya ake tabbatar saboda kusan aikin da ake na bariki su su ne ke yi kuma a ƙalƙashin shikin akwai abubuwan da suke ce ma agents specialize kowane bangare da ka sani na rayuwa bangare ne na, na siyasa bangare ne na, na muhalli bangare ne na, na ruwa bangare ne na, na, na tsaro kowane bangare da ka sani an yi wasu specialized agencies wanda da shugabanni da kuma kwararrun mutane wanda suka hito daga yankin na ecowas kin suna jagorancin wannan abubuwan kuma su suke taimaka ma shugabannin kasashen suke taimaka ma shugaban ecowas commission kin da sauransu bisa da shawarwari masu mahimmanci wanda suke taimakawa wajen ah, cimma yarjejeniya ko tattaunawa yankin ecowas kin da wasu yankuna na duniya ko a majalisar ɗinkin duniya ko da african union don saboda su tayar da manahohi da fasahohi na na bai ɗaya. to alkasum waɗanne irin ƙalubale ne ke gaban sabon shugaban na yankin yammacin afirka musamman ma idan aka yi la'akari da matsalolin fatara da talauci da zaman banza uwa uba da matsalolin tsaro masu nasaba da ta'addanci da faɗace-faɗacen ƙabilanci da ke addabar yankin a halin yanzu? to lalle shi yanzu shugaba wanda aka ɗauka isu muhammadu kalubalen ah, da ke gaban shi suna da dama banda wa'ancan kalubalen da ke da kwai na tattalin arziki na yankin akwai kaga kalubale da ya zo na musamman na maganar tsaro na ta ta'addanci wanda ya katutu musamman a cikin najeriya da, da mali kuma yake neman maye mamaye kasar burkina faso da ke ita ma kasar ta nijar ba ta tsira ba ah, mahara na shigowa daga cikin wannan kasashe makwabta suna kai hari amma dai ana iya cewa ganin cewa eh, jajircewar da ya yi da kwarewar da yake da bisa maganar tsaro tunda cikin yankin kasar shi ce kawai babu wani bangare na ƙasa ko inci guda na ƙasa da ke hannun 'yan ta'adda kenan watakila yana da wata husa'a da ke iya rabawa tsakanin shi da sauran mambobin ƙasashen kuma jagorancin nan da zai yi zai kawo wani sakamako wanda ba a taba samu ba tun da wata duk da ake ma babu wani shugaban da ya taɓa rike ƙungiya tare da yana rike da wasu makamai irin haka ko kuma da wata dama irin haka yana shugaban g5 sahel yana kuma shugaban haɗa taron afirka ƙungiyar afirka duka gaba ɗaya a nan nijar ƙasar shi na da wakilci na majalisar tsaro na majalisar ɗinkin duniya to gaskiya wata dama ce wadda ecowas take da na ta taka rawa a bayan duniya a afirka gaba ɗaya kuma a duniya gaba ɗaya Malam Alkasin Abdurrahman kenan wani mai sharhi akan al'amarin yau da kullum na kasashen Afirka. an san shuka kuma na san rugun da zashi ci a duniyar wannan kwaila ba kuɗi ba ne ba To masu sauraro da wannan ne kun muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako. A madadin dangi 'yan uwa abokan aiki musamman ma Uwais Abubakar Idris wakilin DW Hausa da ke Abujan tarayyar Najeriya. Daga nan birnin Bon, Abdullahi Mamman Ahmad ne ke cewa ku zama lafiya a ci gaba da hutun ƙarshen mako lamin lafiya. Ma'asala. Jamus nake so in je, doce bale nake so in labarinku ba ne dama, labarinku ƙarya, haka ne ku ba ku mana mirna, kace da su mutanen Jamus. a gaisu gwada na audu magwagi labarin ku bamban ne zancen ku bamban ne rahoton ku bamban ne tatsuniyar ku bamban ce alƙawalin ku da bamban ne fotunan ku bamban ne doce bale da ke goma inda suke